lamari kake so ka ga ya, faru misali kana neman ko aiki ne to kana so ka ga aikin nan ka same shi ko kuma kana so ka samu arziki wanda za ka yi kamar aure to insha Allahu za ka iya amfani da wannan sai ko kuma wata buƙata da kake nema daban insha Allahu za ka iya amfani da wannan sai da muka ga abubuwan ka sun biya insha Allah idan kana so kai wannan aiki yanda za ka yi shi ne kamar haka kafin mu shiga idan ya kasance zuwan ka nonon kenan asrar TBNG to muna maka barka da zuwa na gida kada ka manta da ka daure ka danna mana wannan alama ta ja ka danna karrawa ta sama kenan da zaran mu tura sabon sirri insha Allah zai shiga maka wayan ka tura yan al'umma domin su ma su amfana da wannan sirri wanda ya kasance tsoho na gidan nan to muna mishi barka da wannan rana yanda za ka yi ko yanda za ki yanda za a yi wannan sirri za ka samu lokaci wato ainihin cikin dare da daddare ake so ka samu ka tashi idan ka tashi ko idan kika tashi to mutum sai ya yi alwala idan ya yi alwala daman jikin shi a tsarkake ke mutum sai ya alwala sai ya wato ainihin ya zo ya sallah a biyu duk duk surar da ka karanta yau amma ya kasance fatiha ita ce a farko sai kuma surar da ka ga dama sai ka karanta a duka rako'in guda biyu da na ɗaya da na biyu kenan to bayan ka sallame sai ka yi miftahul amal idan ka yi miftahul amal wata ainihin astaghfirullah la ilaha illallah ka salatu annabi duk cikin carbi to idan ka gama to dan uwa sai ka fara wannan wurdi wallahu ghalibun ala amrihi walakin na kasar nasi la ya alamun za ka fara yin wannan wurdin kafa wato ainihin ayatul kursiyu na na gaya muku za a karanta ta ne za a yi ta ne kafa ɗari uku da goma sha uku, ɗari uku da goma sha uku. Sai kuma wallahu galibin Shi kuma za a karanta wato ainihin ga shi na mun muku jan rubutun nan za a shi kuma za a yi wurdin shi shi kuma ƙafa dubu ɗaya ƙafa dubu ɗaya za a yi wurdin shi. To sai kuma na ƙasa inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Shi kuma wannan za a yi wurdin shi kuma ƙafa ɗari ƙafa ɗari za a yi wurdin shi. To idan mutum ya wannan aiki ya gama to insha Allah sai mutum ya daga hannun shi sama ya rike duk wani bukata da yake so da ya ƙudirce a cikin zuciyar shi ka ambaci wannan bukata bi iznillahi Allahu subhanahu wataala zai biya maka wannan buƙata za ka kwana uku kana yin wannan sirri in Allah zaka za ka zo ka ba mu labari bi iznillahi a tura yan al'umma domin su amfana wa salamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh mun gode sosai sai anjima.